والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin wato al'aƙida alwasifiyya al'aƙida a tahawiyya wanda ainihin al'imam abin ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azadi a tahawi ya rubuta wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 sa'annan kuma babban malami al'allama al-muhaddis al-faqih nasiruddin al-albani yi wa sharhi da ta'aliki yau za mu tashi shafi na tala'a na tamanin wa nattabi'u sunna wal jama'a بسم الله الرحمن Wa na الله الرحمن الرحيم ونتبع السنة والجماعة nan muna bin أبو da kuma jama'a. wa nattabi'u sunna wal jama'a muna bin sunna da jama'a menene jama'a wato muna bin sunna sannan kuma muna bin hanyar magabata shine ma'ana wa nattabi'u sunna wal jama'a muna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan muna bin hanyar magabata na'am الشرح السنة طريقة رسول الله in an ce sunna ana nufin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal jama'a jama'atul muslimin abinda ake nufi da jama'a sune jama'an musulmi su wane ne jama'an musulmi wa hum as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan ila yawm ad-din sune sahabbai da masu bin su da kyautatawa har zuwa ga ranar sakamako fattiba'uhum huda bin jama'a bin sahabbai bin tabi'ai shirya ne wa khilafuhum dalal kuma saba musu bata ne anan wajen an ce sahabbai wa tabi'una lahum bi ihsan da masu bin sahabbai da kyautatawa kenan akwai attabi'una lahum bi isa'a ila yawmiddin kenan tabi'ai kala biyu ne akwai attabi'una lahum bi ihsan ila yawmiddin akwai attabi'una lahum bi isa'a ila yawmiddin masu bin su da kyautatawa su ne inda suke bin sahabbai kan hujja da kuma basira an gane ai sun dauka cewa sahabbai su suka zauna da manzo sallalin suka koyi addini to daga idan muna so addininmu ya zama to ingantacce to la budda mu koyi da sahabbai to sai mutanen da suka biyo bayan sahabbai sai suka yi koyi da su da kyautatawa bi ma'ana suka bi sahabbai irin biyayya wanda ya dace an gane ko ba wai biyayya na takalidi ba a'a biyayya bil hujja wal burhan sannan akwai attabi'una bi isa'a su ne mutanen da su sun bi sahabbai amma ba su bi su akan hujja da dalili ba sannan ba su bi su akan aƙidansu ba da manhajinsu amma sun bi su a zamani ne kawai sun zo zamanin tabi'ai sun haɗu da sahabbai amma ba su yi aiki da aƙidan sahabbai ba ba su yi aiki da ibadan sahabbai ba ba su yi aiki da mu'amala irin na sahabbai ba su sun ƙirƙiro irin nasu aƙidu ɗin sun ƙirƙiro irin nasu ibada ɗin sun ƙirƙiro irin nasu mu'amala ɗin sun ƙirƙiro irin nasu manhajin sai mu ce wa'annan tabi'ai ne kawai na zamani sun bi sahabban manzan Allah ne kawai ga zamani amma ba su bi su a wajen addini ba wa'annan su ne yan bid'a yan biri'a kamar yan shi'a ar-rafida kamar misalin yan jahamiya da yan qadariya da yan murji'a da yan khawarij da sauran kungiyoyi na bid'a wa'anda suka zo zamanin magabatanmu an gane ko akwai mutane da sun rayu zamanin tabi'ai har ma sun haɗu da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma haɗuwansu da sahabbai bai sanya sun yi koyi da sahabban a wajen akida ba wajen ibada wajen manhaji wajen mu'amala da sauransu ba sai ya zama to kawai kamar mutumin da ya yi mu'amala da malami ne amma bai fa'idantu da ilimin malamin ba an fahimci wannan aiki sun yi zamani da sahabbai sun haɗu da su amma ba su fa'idantu da iliminsu ba ba su fa'idantu da aƙidansu ba to saboda haka idan an ce tabi'ai suna suka tara an gani sai an ce wannan taba ohun bi ihsanin amma Allah ta'ala da yake yaban sahabbai cewa yi wa sabiqunal awwaluna sai ce muhajiri muhajirin wal ansar a gani wanda suka tsere na farko na muhajirun da ansar sai ce wallazi na taba'uhum bi ne. da wa'anda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu'an amma wa'anda suka yi zamani da su sai ba su bi su da kyautatawa ba sun bi su ne da munanawa to wa'annan ba radiyallahu anhum ba ba su yadda da Allah ba shi ma Allah bai yadda da su ba an gane wannan ai to kaga da wannan kenan sai ka ce to bin wa'annan bin sahabbai da kuma tabi'una lahum bi ihsan wato a cikin bin su akwai shari'a sannan saba musu menene shi bata ne shi misali an gane wannan ko to idan muka duba doron nassin alkur'ani ya yi mana bayani akan bin sunna da kuma jama'a wato ma'ana bin sunna da kuma hanya na salafin salih a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa wa mai shaƙiƙin rasula min ba da ma bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuflihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana a gare shi an gane ko wato shari'a ta riga ta bayyana a gare shi amma sai ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba su wane ne mu'minai a nan wajen su ne salafus salih min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan an gani. ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi sannan ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira wa sa'ar masira wannan hanya ta yi muni ta zaman to makoma ga mutum idan muka duba wannan aya da kyau za mu ga wannan aya ta kunshi fikihu ta ba mu ainihin ka'ida wanda da wannan ka'ida za mu gane inda gaskiya yake in kana so ka fahimci gaskiya kuma ka tabbata akan gaskiya to ka yi aiki da wannan aya ta. duk wanda ya saba wa manzo bayan shirya ta bayyana gare shi kenan ana bukata mai ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shiriya ta bayyana a gare ka ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa ya yaghfir ku? Ka ce in kun kasance kuna son Allah da gaske to ku bi ni idan kun bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku in ba ku bi ni ba ba ku ba annabu ba Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubanku la to shin bin manzan Allah kawai ya wadatar ya wadatar a gari in ce ina bin Allah ina bin manza Allah sai in tsaya a nan wajen yayi sai kuma me Nam? la bin Allah da bin manzo kowa ya wadatar a'a idan kana so ka fahimci maganar Allah din da maganar manzan Allah akwai wasu mutane wanda suka zauna tare da manzan Allah lokaci mai tsawo suka yi karatu a wajensa an gano wannan su ne manzo Allah ke cewa khairun nasi karni sun mallazi na yalunahu sun mallazi na yalunahu fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu bunsu sa'annan masu bunsu to wayannan mutane su ne fiyayyun mutane me yasa suka zama to fiyayyun mutane saboda sun yi imani sun haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan suka yi imani da shi suka mutu akan haka kuma sun yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu wanda babu kaulani babu aqwal babu taraddudun kawai kaulun wahid ne kawai in kai karatu a wajen manzo Allah kai karatu tafacce wanda babu wani kokonto maganan da ya faɗa baya buƙatar ai wani wani magana kuma banda maganar shi an gane to su a zamanin su ba magana a ce wannan magana da izi ne ko sahi saboda kai tsaye suna tare da manzon Allah an gane suna tare da shi suna yin karatu sun zauna tare da manzan Allah lokaci mai tsawo suna yin karatu kamar yadda alkur'ani ya gaya mana laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai Allah na kiran sahabbai mu'minai wannan shine sunan su na yanka sabanin yan shiya sun kira su kafirai shi qur'ani ya kira su mu'minai su kuma yan shiya sun kira su mai kafirai an gane ai laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah ya yi baiwa ga muminai iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko manzo a cikinsu manzan nan daga cikin kawukan su yake manzan nan balarabe ne mutum ne shi ba aljani ba ba mala'ika ba an gane Allah ya aiko shi a cikin su yatlu alaihim ayati manzan nan yana karanta musu ayoyinsa a gaban sahabbai ake saukar da ayoyin qur'ani kuma annabi ya karanta gaddan ɗari a ɗariyan sabai suna sauraro sannan wayu zakihim bayan manzo Allah ya musu tilawa ya karanta musu alqur'ani ko manzo Allah yana mai yana tsarkake su tsarkake su daga mai daga kafirci yana tsarkake sahabbai daga kafirci kama in shiya sun ce kafirai ne shi ƙur'ani ya ce da Allah ya turo manzo manzon nan yana tsarkake sahabban annabi daga kafirci da bid'a da shirka da miyagun al'adu da sabon Allah saka zuwa manzon Allah alkhairi ne ga sahabbai domin ya same su cikin bata ya same su cikin shirka ya same su cikin bid'a ya same su cikin sabon Allah amma da manzon Allah ya zo fa wayu a menene ko a abana ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sai ya zo yana tsarkake sabon manzo sa sallam sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikima sannan sai manzo Allah ya zo yana sanar da su littafi da hikima yana sanar da wa yana sanar da malaman wannan zamanin zuwaye sahabbai su sahabbai sun yi karatu kai tsaye daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam karatun su babu gurbata sun samu bayani tatacce daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko A ashe sahabbai ɗaliban manzon Allah ne sun yi takarruji a fiyayyen makaranta shine makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda karatun shi zai zama tatacce kamar nasu waye babu duk wani karatu da yazo duk wani fayyadin ke daga ga ana yi ana wani magana ana cewa wai ana da fikira duk banza ne in ya saba maganar sahabbai wa'annan su ne mutanen da suka samu madaran ilimi wajen manzon Allah duk wanda ya zo yanzu duk iya maganar shi duk ƙwarewar wasu wajen falsafa kaka saurare shi yana magana suka ce akwai ɗaliban manzan Allah na farko da suka karatu a wajen shi shi duk wannan bayani da kake yi za a same shi a cikin bayanin su ya ce a'a ai shi ƙur'ani dama mutum ya samu dama ya karanta shi ya fahimce shi yadda ya ga dama suka ce to inda an ba mutum dama ya fahimci ƙur'ani yadda ya ga dama da Allah bai turo manzo zuwa ga sahabbai ba da Allah bai turo manzo zuwa ga al'umma ba ko ga sai manzo Allah ya sanya kawai mala'ika Jibril ya wurgo da Qur'ani kawai mu cabe kawai kowa ya je ya koyi larabci ya kama fasara to duk da cewa sahabban annabi larabawa ne quraishawa ne amma duk da haka sai da Allah ya turo musu da manzo ya karantar da su ayoyin Allah ya musu tilawa yadda ake tilawan Qur'ani sannan kuma ya tsarkake su eh? sannan kuma ya sanar da su littafi da kuma hikima ya sanar da su qur'ani da sunna an gane wannan ko saka ce wa in kanu min qabl la fi dalal mubin sahabban annabi sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin mai suna cikin bata bayyananne kenan da manzon Allah ya bayyana fa suna cikin shari'a bayyananne raddan ala shi'a an gane wannan ko masu cewa sahabbai kafirai ne sahabbai sun yi ridda sahabbai kaza da za su yi ridda da manzan Allah ya ba mu labarin riddansu an gano wani ko saboda haka wato idan muna so mu fahimci addini kamar yadda Allah ya ce din nan wa tabi gaira sabirin mu'minina ko laƙar mannan lahu 'alal mu'minina min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina haka gaji Allah na ta kawo ayoyi inna lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna Allah ya ce sahabbai mu'minai ne na gaskiya wanda babu shakka cikin imani kuma idan suka yi kurakurai ko suka aikata wani zunubi lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara na musamman da arziki mai girma shine aljanna to saboda haka wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya ba hanyar muminai ba su waye muminai yanzu kenan sahabbai sai ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba nuwallihi ma ta walla. za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuklihi jahannam za mu kona shi a jahannama wa sa'ar masira to yanzu yan shi'a bai a gidan kenan shin Allah yana san abin da yan shi'a suke yi ko kuma Allah zai jibinta musu abin da suka jibinta kuma ya ce zai kona su a wutar jahannama kuma wannan hanya ta yi muni to yanzu hanyar sahabbai ya bayyana da ya bambanta da hanyar manzon Allah ne to me yasa aka bambanta an ce wa mai taqiqir rasul min ba'di ma ta bayyana lahul huda wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan zaka ce wa bi ghayra sabilil mu'minin sai an hada guda biyu kenan sai ba hanya ba hanyar mu'minai ba kenan hanyar manzo daban hanyar mu'minai daban to me yasa aka yi aqaf eh an ce al'adab taktadil mugayara idan aka yi adadi to yana hukunta kai bambanci an gane an saba wa manzo kenan ana so a yi biyayya ga manzo in an yi biyayya ga manzo kuma a abu hanyar muminai su muminai suna da wata hanya ne ba hanyar manzan Allah ba to menene hikiman ƙara wannan malaman balaga suna kiran wannan itnaf itnaf domin hanyar muminai din nan abinda muminai sahabbai suka yi ijma'i akan shine hanyar manzon Allah kamar sai Allah ya ware shi kuma daban ya ambace shi kamar yadda Allah ya ambaci a can sanar zalul mala'ikatu war ruhu fiha Allah da ya ambaci mala'iku sai ya ambaci ruhi shin ruhi na cikin waye to me hukunci me hikiman da yasa aka ware shi shi kadai bayan an ambaci mala'iku me ko Allah ce tanazzalul mala'ikatu fiha kawai mala'iku suna sassaukowa sai ce mala'iku da ruhi suna sassaukowa me ruhi mala'ika jibril to menene ya sanya kul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq to me yasa aka ware mala'ika dan a nuna ma shine shugaban mala'iku ga baki daya an gane dan a nuna darajarsa sannan dai nan me yasa aka ware sabilul mu'minin bayan ya shiga cikin a ga manzan Allah sabilin muminin yana daga cikin in ka bi hanyar muminai za su haɗa ka da waye da manzan Allah manzan Allah kuma zai haɗa ka da Allah kuma sai aka ware su don a nuna darajar su wajen fahimtar alkur'ani da sunna in kana so ka fahimci qur'ani da kyau da sunna da kyau sai ka koma wajen waɗannan bayan Allah saboda Allah ya zabe su don yin abota da manzan Allah su yi karatu a wajensa sannan su yada zuwa ga al'umma an gani sahabbai su ka dauki nauyin bayan sun yi karatu a makarantar manzon Allah sai suka yada karatun nan zuwa ga al'umma to idan mutum ya dauki hadisi kawai ya fassara da ra'ayinsa yaya wallahi ma ta wallahi ji Allah wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira duk wanda ya dauki alqur'ani sai ya fassara da san ko ya fassara da kwakwalwan shi ko ya fassara da ra'ayin wani shehi ko wani imami ba fahimtar waɗannan magabatan ba Allah ya ce ni wallihi mata walla. za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuflihi jahannam wa sa'ad masira kun fahimci wannan ko baka dalili da hikiman da yasa Allah ya ware sabilul mu'minina daban dan ya nuna ma suna da muhimmanci wajen fahimtar alqur'ani suna da muhimmanci wajen fahimtar hadisi duk wani fahimta wanda ya saba wa fahimtar salaf fa huwa an gane idan mutum ya kawo wata fassara ko da fassara fa ya burge ka zai iya yin wani baɗi kaga ya shiga kwakwalwar ka to banza ne an gane saboda da alkhairi ne da magabata sun riga mu yin wannan kamar wanda ya baɗin maulidi daga ayan qur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un kace musu da falalen Allah da kuma rahamansa saboda haka sai su yi farin ciki suka ce falalan Allah da rahamansa saboda haka sai su yi suka ce falalan Allah rahaman Allah suka ce rahaman Allah din nan sai su yi farin ciki saboda falalan Allah da rahamansa su yi maulidi ai maulidi ne farin ciki da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to su yi farin ciki shi ya fa alkhairi da abin da suke tarawa kaga fasara mai daɗi su yi farin ciki saboda haka ware lokaci ai ta maulidi duk shekara ai ta maulidi shi ya fa alkhairi daga abin da suke tarawa to wannan fasara da ba dan magabata ba su san da shi ba na, sai mu dauke shi to matsalar da aka samu mun bincika shi kanshi manzon Allah yayi maulidin manzon Allah ya kamata ya nuna mana to ai ya kamata lokacin da aka haife ni a ringa warewa duk shekara ayi biki har ba duniya bai yi ba sannan sahabban da suka zauna tare da shi wanda Abdullahi bin Mas'ud ke cewa man arada an yastanna falyastanna bi maqar mata duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka mutu suka gabata fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna irin wayannan masu fassara wannan aya da maulidi ba ka amince musu da fitina za su iya samun zamewa amma wayancan sun gamu da Allah lami lafiya ko su waye za a yi koyi sai ce ulaika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam su wayannan sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kanu abdal hadhihi umma su ne fiyayyun wannan al'umma din to saboda haka ainihin sahabbai ba su yi maulidi ba shin da mu da sahabbai ya fi san manzan Allah Wa ya fi farin ciki da haihuwar manzan Allah to sai ba su yi maulidi ba sai kuma tabi'una bi insan muna so mu ga ko sun yi sai muka ga ba su yi ba to a ina ka samu addinin sai wajen karni na bakwai kamar yadda imamu suyuɗi ya faɗa cikin alhawi aka kirkiro maulidi to duk wani istinbadin da za a yi a fitar da maulidi matuƙar dai ka tambaya kace maulidi ibada ne ce ko da gaske ai bautar Allah ne san annabi ai ibada ne Ka ce masha Allah ai Huzaifa al-Yamani ya gaya mana a cikin hadisin da ya zo a cikin sunan Darimi cewa kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwal lam yadal al-akhir maqalan duk wani ibada wanda sahabban annabi ba san da shi ba ba su yi shi ba san da shi ba kada ku yi ibada da shi sun san da maulidi sun san da yau mu gaziru kuma sun san da irin ashura da 'yan shi'a suke suna sa baƙaƙen kaya da sauransu don tunawa da ainihin shahada na husaini sun san da shi to kenan yin shi menene kada ku yi in dai sahabban annabi kaga sun yi wani ibada kaga ba su yi ibada ba sai aka kirkiro wani ibada bayan tafiyansu fala ha kada ku yi fa innal awwala lam yadalil akhiri maqalan don mutanen farko su ne sahabbai ba su bar abun faɗe ga na ƙarshe ba duk wani abu da ake kira addini sun aikata shi ba a buƙatar wani ya kirkiro wani abu bayan sai ce zai kawo shi mai da shi addini gane to da mutane za su fahimci wannan formula ɗin to da sun kubuta daga ɓata duk wanda ya zo ya fara magana wannan magana da kai sahabbai sun san da shi ya ce a'a tabi aifa suka ce a'a to ina ka samu tunda Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana kuma sai bi hanya ba hanyar mumire ba hanyar sahabbai ba kenan duk wani abu za mu aikata na ibada sai ya zama hanyar sahabbai in ba a yi haka ba wallahi ma ta walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta mu kyale shi da abin da yake yi wa nuslihi jahannam wa sa'ar masira mutumin da yake kira abu mazhaban mutum daya shin bin ra'ayin wani malami guda daya an san shi zamanin sahabbai shi akwai mazhaban abubakar wanda duk sauran mutane suke bi akwai mazhaban umar akwai mazhaban usman sai dai mazhaban wa sai dai mazhabu sahaba dukansu abinda sahabai suka yi ijma'i a kai kenan wanda ya kira ka zuwa ga kun mazhaba guda daya ka ce zamanin ka ce manzon Allah ya ya umurce mu da haka a'a sahabbai sun yi haka in ka ce sahabbai sun yi mazhab to wace mazhaba suka bi sahabbai sun taba rike ra'ayin wani mutum guda ɗaya sun mai da shi hujja shin malaman usulul fiqh me suka faɗa ga maganar sahabbai in suka yi sabani in sahabbai suka yi sabani ka ajiye maganar su sai ka koma menene hujjan kowanne daga cikin su wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum famarjuhu ila al-kitabi wa sunnah fama qama bihi dalil qubila ma al zar lil muqti bi mujtahid al-umma an gane in dai magabatan mu suka yi saɓani. to ba wai za ka yi zaɓi kanka ba ne makoman wannan saɓani zuwa ga littafin Allah da sunna ne abin da dalili ya tsayi a kan shi a Amsa, tare da yin uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mushtaidan al'umma ashe kenan bin mazhaba guda ɗaya mutum ya kulla kanshi akan mazhab ya ce shi kawai zai yi ta bin mazhaban abu hanifa ne ba ruwanci da sauraron wani malami zai yi ta bin maganan malik ne ba ruwan shi da maganan wani malami ko maganar shafi ko maganar ahmad ko maganar abu jawar azwahiri to wannan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannan. dalili saboda sahabbai da alkhairi ne lau kana khairan la sabaquna ilai da alkhairi ne da sahabbai sun riga ma bin mazhab suraka mazhaba ra'ayin wani malami ne mazhaba makarantar wani malami ne idan malami ya kawo wata makaranta sai mu duba abinda makarantar ya kunsa idan abin da ya kunsa ba gamsashe bane zai mu ajiye shi ina fatan gane wannan saboda haka wato gun mazhaba a rike shi kawai a ce babu ruwanmu da ra'ayin sauran malamai bata ba bata saboda abin da aka faɗa ne idan malaman mu sun yi sabani mu koma zuwa ga kitabu sunna fa a tanaza'atu shi in faru duhu ilan wa rasul idan kuna sabani cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan sabani zuwa ga Allah da manzo amma da wata sharadin me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in ba ku yi imani da Allah da ranar karshe ba fa kenan ku yi tabin ra'ayin wani malami in muka bi wannan mafhumin zamu kafirta mutane da yawa amma babu wani daga cikin salaf da ya kafirta mutum da ya bi mazhab babu shi an gane sai dai idan mutum ya bi wani ra'ayi wanda ra'ayin kafirci ne bin mazhaba ba kafirci bane bin mazhaba bid'a ne an gane wannan ayan ba shi da mafhumi Allahu a'lam kun gane wannan ko saboda haka da kuma ayin da Allah ke cewa wallazina ikhtalafu wallazina ishtanabu taguta an ya abuduha wa'inda suka lisanci tagutu suka kiyarda su bauta wa tagutu duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani doka da ba dokan Allah ba ya zama tagutu wa anabu ila Allah suka mayar da al'amari zuwa ga Allah komai mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce suka mayar da al'amari zuwa ga Allah lahumul bushra suna da albishir mai albishir din su aljanna Fa fabashir ibad kai albishir ga bayina su waye bayin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una almazhab allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ra'aya shakhsin wahid ra'aya al-imam ra'aya shaykh allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una madha hasana sune wa'inda suke sauraron magana su bi wanda yafi kyau babu inda aka ce wanda yake sauraron magana ya bi ra'ayin mazhab shine daidai bin ra'ayin mazhab bayan ga inda hujja yake bata ne kuma bid'a ne to wa'annan da suke sauraron magana su bi wanda yafi kyau ulaika allazina hadahumullah wa'annan ne wanda Allah ya shiryar da su Allah ya sa kana daga cikin su Allah ya samu a cikin su wa ulaika hum ulul albab wa'annan ne ma abota hankula to a cikin mutane masu bin aqida a duniya gaba ɗaya su waye masu hankali Talabiyun ahlu sunna so su suka siffanci da wannan su suna sauraron magana ba su da wani gwani guda daya in ma suna da wani gwani ne manzon Allah idza tasaffata umuran nasi lam tulfi imra'an hadha al-kamal fattafa hasha rasulullahi sayyidul wara idan ka bincike al'amuran mutane gaba daya ba za ka samu wani mutum wanda ya tattaro kamala kuma ya cika ba babu shi duk duniya gaba ɗaya babu waje tattaro kamala ya cika sai dai manzan Allah shugaban talikai ƙar haza wallahi kamala faktafa ya tattaro kamala wallahi ya cika hasha rasulullahi kad haza haza al-ula faktamala al-akhlaqu huwa falsafa sai dai manzan Allah ya tattaro ɗaukaka kuma ɗabi'un sun cika kuma ya tsarkaka kun wannan ai saboda haka idan an samu saɓani na malamai babu wanda yake ka kulle kanka akan mazhaba kawai muna bin sunna da jama'a an gane duk da cewa ina malamai na mazhaba malaman kirki ne ba manyan malamai ne masu ilimi jagororinmu ne suna daga cikin a'immatu salaf amma cewa aka yi abi sabilul mu'minin an gane hanyar mumini ba sabilul mumini ba ayin da ce wa yattabi sabilul mu'min inda Allah ya faɗa haka sai ka a yi mutum daya sai Allah ya ce wa ya tabi sabilan mumini ya bi hanyar mu'minai an gane wannan to kenan abinda mu'minai suka yi ittifaqi ya kan suka yi ijma'i ya kan shi ba wai ra'ayin mutum daya ba idan mutum daya ya kawo wata wani ra'ayi an gane ko wannan ra'ayi ba a lizurta mana bin shi ba sai ya zama to sabilan mumini ijma'i na salaf ba ra'ayin mutum daya ba an gane idan mutum ya bi ra'ayin mutum ɗaya ya bar ra'ayin sauran mutane to wannan ya zama mai son rai an gane wannan ka'ida yana daga cikin ka'idan da malaman sunna suke kama dan bid'a in ana in ana muhawara ka kawo hadisi su ma su kawo sai ce to alhamdulillah ka kawo hadisi mun kawo to yaya magabata suka fassara shi sai ga mutum ya kawo bandan bandan Nasiru Dinin Albani Allah ya masa rahama ya tattauna tare da yan Ahmadiyya yace suna da suna da ainihin tawili suna da shubha mai yawa wanda har yasa albani yace yana yanke hukunci cewa 'yan ahmadiyya suna daga cikin bangaren 'yan badiniya masu ya qur'ani na da zahiri da badini yace to amma tattauna wanda ya da su hanyar da ya biya samu nasara kansu bayan sun kawo hadisi sun yi irabi sun kawo balaga sun kawo menene menene yace to kun gama eh magabatan mu ya suka fassara wannan kalas ka gama larabci balaga duk ka ne, to ka gama eh ka fi sa iya balaga ka fi su fasaha ka fi ya suka fasara shi yasa albani yake cewa baya isuwa ga mutum sai ina bin qur'ani da sunna kowanne bidiya zai gaya ma yana bin qur'ani da sunna amma karkashin fahimtan wa in shi a suna bin qur'ani da sunna ba karkashin fahimtar sahabbai ba sun bace sufaye suna bin qur'ani da hadisi ba karkashin fahimtar sahabbai ba sun bace yan qur'aniyun sun suna bin qur'ani kawai ko sauran yan bid'a yan jahiliya yan asha'ira kowa zai kawo ma qur'ani da hadisi amma a ina suka samo fahimtansu fahimtar kansu da kansu ne na ba gane a wannan zamanin kana iya ganin mutane da yawa suna istinbadi da kwakwalwan kansu da molanka irin wayannan ba abin su an fahimci wannan ko na'am wa najtanibu shurud kuma muna nisantan shuzuzi wato ma'anar shuzuzi warewa daga jama'a muna nisantan kada a ware daga sahabbai kada fahimtanka ya ware daga fahimtar manzan Allah da sahabbai ka zama shaz wannan bidiyon naka da ka samu a ina ka samu wannan bidiyon a wajen manzan Allah ko wajen sahabbai ce ko kadan to man shazza shuzza bin nar ka zama shaz wal khilafa wal furqa eh muna nisantan shuzuzi muna nisantan sabani kada a ringa kawo sabani cikin al'umma musulmi shin su wane ne masu kawo sabani cikin al'umma musulmi ahlus sunna ko yan bid'a yan bid'a saboda ahlus sunna shi ya tsaya kan asali ne an gano wannan ko shi ko yan bid'a ya kawo sabon abu kai ka ki maulidi saboda ka san maulidi zamanin manzo manzo Allah bai san da shi ba sahabbai ba san da shi ba wani bai san da shi ba sai wani ya zo ya kawo tsakanin kai da shi wane ne waye bai kawo fitina ne saboda ya zo da wani sabon abu wanda ba a san da shi a cikin addini ba kuma yana so a ji ta ce ka kawo fitina ka kawo rabuwan kan mutane Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu ku yi riko da igiyan Allah shine alkitabu wa sunna gaba ɗaya kan mu raba. wannan maulidi da ka kawo za ka raba kawukan jama'a ne yau magadirin kuma da yan shiya suka kawo kaga mu dai ba za mu bi su ba mun san sun kirkiro shi ne sun raba kan jama'a zagin sahabbai da suka kawo mun san baya cikin musulunci sun raba kan jama'a sai mu ce ku dawo zuwa ga asali don manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi ko manzo Allah ya ce ku zagi sahabbai na to sai in shiya suka zagi sahabbai wane ne yazo da fitina wa yazo da rabuwan kai to mu nisanci zuwa da rabuwan kai wani yazo ya ce mana Allah ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasul ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi walir rasul ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah sai wani yace zan amsa kiran Allah shine Qur'ani ba zan amsa kiran manzo Allah ba shine hadisi kuma nace ya aka yi kiran manzo Allah ya zama hadisi kace to bari mu karanta ma inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul ko wa ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'atum fi shay'in in kuna jayayya cikin kowane irin abu ne kan akida ne ko ibada ne ko mu'amala ne ko manhaji ne farduhu ila Allah wa rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah shin yaya ake mayar da shi zuwa ga Allah da mu da kai mu je wajen Allah ya raba mana gaddama zai ce ah babun da ake nufi kin ah Allah ya ce farduhu ila Allah ko Allah ya ce ku mayar da shi zuwa ga Allah to ka zo mu je wajen Allah ya raba mana gaddama za ga dan Qur'ani zalla shi ma zai yarda ba ana nufin Allah bane anan ala zahiri ana nufin faru, duhu ila kitabillah ku mayar da shi zuwa ga littafin Allah to in haka ne to warra kurba ba da mu da kai yanzu mu je wajen manzon Allah zai ci abu zai yi ba Kama Allah ya ce muna jayayya mu koma wajen manzon Allah hmm? fala wa rabbika la yu'minun hatta ka fi ma shajara bainakum ba su da imani sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakaninsu sun malayi da dubi an fusi yin harajan min ma zai sannan ya zama ko ba sa jin wani kunci a ransu ga abin da ka hukunta to yanzu menene menene ainihin koma zuwa ga manzo Allah ina manzo Allah yake yanzu to yanzu Allah kuma ya ce mu koma wajen manzo kamar yadda aka ce faru duhu ila kitabillah to nan ma faru duhu ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam kuma yadda shi zuwa ga sunnan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wajen kenan an ce kenan abu qur'ani da sunna to sai wani ya ce abu qur'ani da mazhab ayi wasi da sunna da hadisan manzo Allah ko abu qur'ani zalla dan kala kaso kenan an gane abu qur'ani zalla kaga ya ya ya ce faruduhu ila Allah bai yadda a mai da shi zuwa ga manzo ba ya hukuncin wannan yayi ridda saboda ya karyata abin da Allah ya faɗa an gane ko saboda haka mu nisanci sabani in an ce mu nisanci sabani mu nisanci kirkiro bid'a shine sabani kawai duk wanda ya kirkiro bid'a ya kawo mana sabani ya kawo sabon abin da mu san da shi ba sai mu ce ka dawo zuwa ga abin da aka sani in bai dawo ba to ya kawo mana sabani ya kawo mana rikici an gane wal furda da rabuwan kai to munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu salata wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikeen ku zamanto masu mayar da al'amari zuwa ga Allah sannan wacce ku Ku ji tsoron Allah wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa la takunu minal mushrikeen kan ku zamanto daga cikin mushrikai masu hada Allah da wani masu hada manzan Allah da wani su hada manzan Allah da wani shehi ko wani wali ko wani imam su wane ne wayannan min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a a wata qira'a min allazina farraqu dinahum farraqu dinahum su raba addini hudu hudu farraqu su raba da addini sai kai jami'i farraqu wa farraqu sun raba kan al'umma kuma sun rabu da musulunci daga wayannan wanda suka suka raba addinin su gutsu gutsu wa bai na bainahum ko zubra sun yanyanki al'amarin addinin su gudu gutsu kullu hizbin bima ladayhim farihu kowace kungiya kowace faki tana alfahari da abin da ke gaba gare ta to saboda haka Allah ya ce wa'annan wanda suka raba addini suka zamanto kungiya kungiya shi a san shiga ciki kawari sufiya qadariya jabariya ahmadiyya waye sufiya ikhwanul muslimin haddadiyya hizbu tahrir duk wata kungiya khawarij duk wata kungiya da ta saba wa sunna ta shiga cikin nan wajen an gano wannan ko saboda haka wannan shine furqa na'am sharhi يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة إيه معنى الشذوذ أنا وجن نجي العلامة ناصر الدين الألباني شيني شذوذ عن السنة shine mutum ya ware daga sunna an gane ko kuma ya saba ma ainihin sahabbai shi su ne jama'a alladhina hum salaf kama alim su wane ne jama'a jama'a su ne salaf kama yadda ka sani وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم min من أقوال الخلاف yace ko kadan shi daga cikin shuzuz mutum ya zabi wani musulmi ya zabi wani magana daga cikin maganganun sabani idan malamai suka yi sabani sai ka duba a cikin saba dama ake ka'ida idan malaman mu suka saba to maganin kowanne daga cikinsu baya hawa kanka sai wanda ya fi karfin hujja kawai an gane to mutum ya zaba mutum musulmi ya zabo wata magana daga cikin maganganun saɓani. an gane abu hanifa ya ce imamu malik ya ce imamu shafi'i ya ce imamu ahmad ya ce a nan wajen mutum zai yi zaɓi sanka ne ka zama to daga cikin wanda in ana faɗa sai ka ce ina malami na yake ko ina babana yake ko ina waliyi na yake duk inda waliyin ka yake shine gaskiya Ha? haka abin yake idan ana fada ko ana sabani akan addini ina ke dumfara farudduhu ila Allah war rasul allazina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana mai ahsana ila Allah war rasul an gano wannan ko ba shi daga cikin shi ko kadan mutun ya zaba musulmi ya zabo ta magana daga cikin maganganun sabani li dalilin badala saboda dalili da ya bayyana gare shi idan mutum ya zaɓa, malamai sun yi sabani sai ya zaɓi wani ra'ayin wani kuma yace ya zaɓi ra'ayin Abu Hanifa saboda dalili da ya bayyana a gare shi ko ya zaɓi ra'ayin Malik a cikin sauran malamai saboda dalilin da ya bayyana a gare shi ko ra'ayin Shafi ko ra'ayin Ahmad ya zaɓa ba wai don Abu Hanifa shi karan kansa ba a'a saboda hujjojin da ya kawo ya gamshe shi ba wai dan malik shi kadai ba a saboda hujjojin da ya kawo ya gamshe shi da sauran malamai lala dan kashe wannan abu an gane ku? to saboda haka ya zaɓi ra'ayin wani malami ne ba wai dan yana son malamin ba wato idan ana sabani za ka ce mai abu hanifa ya ce ga hujjojinsa mai malik ya ce ga hujjojinsa a cikin wa'annan hujjoji na fi gamsuwa da wani to wannan ba a kiran wannan shudu ko da duk duniya gaba ɗaya sun saba maka inda ya zamanto kai ka dogara da dalili ne ba ruwanka da yawan jama'a kada yawan jama'a su firgita ka aljama'a in ji abdullahi bin mubarak ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdak jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne ko da kai kadai ne a duniya kake da wannan ra'ayi in dai ra'ayinka ya dace da gaskiya kai ne jama'a fa innaka antal jama'a hina izin kai ne jama'a a wannan lokacin alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas kalzimci bin ra'ayin magabata ko da duk duniya gaba ɗaya sun yi watsi da kai wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakara ko laka bil qawl abdullahi bin mubarak kalzimci wato bin gurabun magabata ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi watsi da kai kai kadai ka tsaya kan wannan hanya shine jama'a ka shaidinka da ra'ayin mazaje ko da sun kawata shi da magana za ga mutanen da suke faɗa da sunna sukan kawata magana har ka ɗauka kamar suna da gaskiya to shi ɗan salafiya baya duba wai don ka iya magana kana magana zai ringa tsintan hujjojinka ne gaskiya malam wani yana da zalaka yana da murya mai kyau amma mai hujjojinsa malam wani kuma bai da bai da murya amma na ga yana kawo dalilai wala ka saurara mai dalili nan ba duba zakin murya in zakin murya ne fir'auna ya fa annabi Musa am ana khairun min haza ladhi huwa muhinun wala yakadu yubin shin ni na fa alkhairi ko wannan wanda yake wulakantacce baya fa kusa ya iya bayani da ni da annabi Musa wanda baya iya bayani wa ya fa alkhairi to in za ku zagin magana ne fir'auna ya fa annabi Musa to kenan mutumin da yake da zakin murya to ya bi wa ya salafin shi fir'auna shi fir'auna ya dauka iya magana shine hujja to mutanen da suke kishiyantar ahlus suna galiban sun iya magana kada ya kada firgita ka shi ce wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in ko laka bil qawl ka ka da ra'ayin mazaji ko da sun kawata shi da magana kada ya firgita ka shi dan salafiya baya duba zagin murya dan salafiya yana duba adilla ne shar'iyya na'am walau kana al-jumhur ala khilafi ko da jumhur tana kan sabanin shi kaka ce ai malam wani ya saba mu jumhur saba mu jumhur baya mai da mutun shan dan ka saba mafi yawan malamai ai fatawan malam wani ya saba mafi yawan malamai bai mai kai shan ba mai ka dogara sai zama hujjanka ya fi nasu to ba a duba yawan jama'a an gane asali ma yawan jama'a wani lokaci bata ne wa in tudi aksara man in yattabi'una illa zwan wa inhum illa yakhrusun wa ma aktharu an-nas walau harasta bi mu'minin nam khilafan liman wahima sabani wanda ya wahami an gani yana daga cikin abin da aka yi ta jifan shekul islam ibn taymiya ibn taymiya yana saba wa mazahibul arba'a wai sun loka ra'ayin mazahibul arba'a ijma'i ne la mazahibul arba'a in suka hada akan abu wannan bai hana ka samu wani dalili wanda ya saba manasu ba mazahibul akwai malamai da yawa bayan mazahibul arba sai malamai mushtahidai na duniya sun yi ittifaki sanai yake zama ijma'i amma ra'ayin malamai guda hudu kawai ba ijma'i bane in gane wannan ai to ana cewa ibnu taymiya yana bada fata wanda ya saba mazahibul arba'a daga ciki akwai saki uku kalma daya saki daya ne ibnu taymiya ya bada shi mazahibul arba'a sun ce saki uku ne to anan wajen ibnu taymiya ya kafa hujja da hadisin manzo Allah ingantacce to yaya sai a ce mai sha ba za a kira shaz ba akwai fatawoyin da ibn timiya ya bayar da yawa sun saba wa mazahibul arba kuma ibn timiya ya fahimci ra'ayin mazahibul arba ba shi da ijma'i ba sai dai malaman wannan zamani irin su akwai malamai irin su Lais bin Sa'ad Abdullahi bin Mubarak Sufyan bin Uyayna duk malaman da aka sani mujtahidun sai sun shiga sun yi ittifaki akan wannan sannan a ce menene sannan kira shi ijma'i to sai wani dan ka saba wa mazahibul arba sai ce ka saba wa ijma'i wannan ya nuna ya ma jahilci ma me addini an gane wannan ko نعم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه E, babu a cikin قرآني ko hadisi wanda ke nuni akan cewa wai duk abin da jumhur ke kan shi shi yafi inganci babu shi a ce wai ra'ayin jumhur sai yafi inganci wani lokaci zaka ra'ayin jumhur ya fi wani lokaci malami ɗaya sai fi su hujja gaba ɗaya an gani za ga wani lokaci ana faɗa mutum ɗaya mutane dubu akan shi shi kaɗai gayya ne shi kaɗan nan ya fi su hujja kuma amma wani kawai sai duba ina jama'a suke shi ma sai goyi bayan su kuskure kai kawai allazina yastabi'una alqawla ne fa yastabi'una ahsana ba ce allazina yastabi'una alqawla fa yastabi'una aljumhur ba ba wanda yake haka kawai a cikin mutanen nan masu yawa masu fada da wannan mutumin shi kaɗai da aka tarar mai an tarar mai ana ta duka wane ne yake da gaskiya sace wallahi ba matsala kawai ya gaya musu ne su bauta ma Allah shi kadai kawai sun kama dukan shi ai shi kadai ga sunan dubbai da zuwa yafi gaskiya annabawa da ake turawa ba su kadai bane annabi shi kadai akan mutanen duniya gaba daya to da sai ce su da suke bautan gunki sun fi shi gaskiya ba su fi yawa ba kuma zai zama to kenan duk inda aka fi yawa nan gaskiya yake idan ka je garin da kristoci suka fi yawa suna kan gaskiya in ka je garin iran in a sun fi yawa abin fadiya ce abin relative term ne za ka duba ne ina in ka je garin yan shi'a sun biya to anan suka koma shi'a da su suka biya anan kana dawowa garin da kiristoci suka biya kaje anambra kiristoci ne suka bi su an gane kana komawa garin da ake bin addinin buza sun suka biya kawai ka bi su tunda ana duba taron jama'a ne ba ana duba hujja bane ba ana duba gaskiya bane eh almuhim dai gaskiya ake dubawa ba ruwanmu da yawan jama'a idan mun ga wani malami shi kadai yana ta kawo hujja duk duniya an saba masa mu tsaya mu kwantar da hankalin mu ji dalilin kowanne na'am asahu mimma alaihi mukhalifuhum wai a ce ya fi inganci daga abin da wanda suka saba musu yake kai mm. an ga kudani dalili in an rasa dalili in an rasa dalili an gane wato sai a duba hujjojin kowanne A wannan malam wani mai faɗa wani mai faɗa sai a duba wanda za a iya rinjayewa ba wai yawan jama'a ba Allahu a'lam na'am sai tambaya farikun salam eh. suwaye ya saba ma da ya kawo wanda ra'ayi ya kawo shahar ka kawo misalin ra'ayi shahar da ya kawo kishi sannan sabanin niyya ai ba shi kadai ke da wannan ra'ayi ba akwai sahabi wanda yake da wannan ra'ayi sahabbai suna da ra'ayi yanzu ra'ayin da sahabi ke kai shine ara'u zaza ai imamu shafi yana kawo hujja ne da maganganun sahabbai akan wannan matsala din to shi kuma wancan malamin shi da magana waye kafa hujja to ka gani wa alaikum salam na'am jama'a Eh. Eh. ya shiga tun da za a nabi ibrahim shi kadai ne gajiya a lokacin duk sauran kafirai ne kai shi ya shiga ciki na salas to wa na neman jirgin to insha Allah akwai neman taimako wanda aka saba yi a wannan masallaci mai albarka